Jama'a barkamu da kasancewa da ku a tashar Dimokuraɗiyya TV a cikin shirin nan namu na zauren Dimokuraɗiyya. Shirin zauren Dimokuraɗiyya na wannan mako ya zanta ne da ɗan siyasa mai neman kujerar majalisar wakilai ta tarayya a mazaɓar Kaduna ta Arewa mai suna Honorable Abubakar Salihu ga yadda zanta mu ta kasance da shi tare da wakilinmu Sha'aibu Abdullahi. To, za mu so mu san cikakken suna karɓar matakin da ta siyasa. To, eh, Assalamu alaikum. Sunana Haruna Sanu Abubakar, kuma wanda ya yi tsohon dan takarar majalisar tarayya Kaduna North. Eh, da aka yi zaɓen kara kuma a kuma ji ba ya yi, masha Allah. To, bayan mun ji Ko kai ne? tun bayan honestly ba wai na shiru ba ne ina ganin rashin haɗuwa ne da ba ma'ana ba mun ci gaba da tuntuɓa kuma ina nan a cikin jam'iyyar apc bayan da wata jam'iyyar ta wuce apc akwai program da muke ta yi gaskiya don ina tunanin yau ina da wajen sati biyu ma kenan na bar abuja ina kaduna na zama ko last week mu zauna da wani local government da ya karbi tare da eh, super group na dan amwana eh, memba na support group na sadiman lagos wanda ya fitar for shi asali to kenan a wani mataki ake shin kami jam'iyyar abc nan za a tafi tare kenan ko kuma yaya eh hakika na bi na bi jam'iyyar apc kamar yadda na gaya maka a baya ban da wata jam'iyya ta wuce apc tafiyar taron nan muna na shi wanda Allah ya ba shi nasara a kujerar da nima shi Bello rufayi kani ne a wajena kuma akwai kyakkyawan alaka da dangantaka tsakanin. To, wannan rabin ganin cewa za zaɓukan shekarar 2023 masana siyasa suna tasashen za a kai wa rana. Tashi ko kuma kuna cikin jam'iyyar mai ci. Waɗanne ƙalubale kake hango? Eh, hakika ba ma fuskantar wasu ƙalubale da zamu ci wanda yake wanda zai dame mu amma akwai ƙalubale guda ɗaya wanda shi ne wanda kuma muna ƙoƙari tun da ya zo duk ina ko ina ya zo ɓangaren apc akwai reconciliation committee wanda aka sa akwai wanda aka ɗan ɓata musu ko kuma wayanda iyayen gidansu ba su samu daman um, cin zaben da gwani da ake yi ba wasu sun yi tsalle daga jam'iyyar apc sun koma wata jam'iyya to akwai magoya bayan su wayanda ya faru a nan ma eh, kamar angon kanawa akwai da muka samu labari esco ne na ward wanda sun tsallake sun koma wata jam'iyya kawo mun samu labari to muna nan muna bi kuma insha Allah ana samun nasara kuma kamar yadda wasu suke fita daga APC din haka kuma suke zuwa APC din to ita dama siyasa ta me shi ne magana to jam'iyyar apc sun kusa ta tun bayan da aka zaɓi babban da wani shin kana ganin wato wato wato kwamitin sulhu da aka kafa zai iya tasiri ba insha Allah kwamitin sulhu da aka kafa za ta yi tasiri ba karami ba ya kake kallon tsarin uba sani a takarar gwamnati a jihar Kaduna a zaɓukan shekarar 2020 tasirin shi a tsakanin al'umma ai idan kai magana uba sani ni ba wai ma ina ɗaukar shi a matsayin nan takara ne kawai muna jiran lokaci ne ya yi a zuwa shi because in ka duba cikin 'yan siyasa da suka yi takara da suka abin nan daga apc din zuwa pdp da sauran jam'iyyu da suke neman gwamna i don't think muna da wani dan siyasa wanda ya fice kamar shi eh, malam basari wace hujja ka dogara da ita hujjan da na dogara da shi gaskiya shine in ka duba an kai la'akari da lokacin da ya zama political advisor na shi Obasanjo he play a better role Najeriya ta gani duniya ma ta gani sa'annan lokacin da ya zo ya zama political advisor na shi eh, gwamnan jihar Kaduna akwai abubuwa da a lokacin shi an yi implementa ana yi amma da ya bar wannan gurin wa'annan abubuwan ba su saboda babu wani wanda zai iya ah, ah, Um, zai iya tsayawa kan cewa sai an yi wa 'yan jam'iyyar waɗannan abubuwa kuma da ya zo ya zama sanata din duka mun ga abin da ya yi irin kokarin da ya yi irin motion da yake fitarwa kuma insha Allah kuma ana samun nasara a kai ya taimaka mu gwamna a matsayin shi na sanata na Kaduna mun samu ci gaba da yawa bangaren ilimi bangaren mu'amala da abu ya mun ya dai kokari dai gaskiya to kun garba bayan takara ka tsaya a jam'iyyar apc ko an shafa ma mai gwagwa babu ni a kowa ya sani ina da wajen shekara biyu da fara siyasa na a lokacin ma da ya kasance apc da na suna bacci na zo na fara program dina a lokacin da shi wanda yake kai musa ma'aikar suleiman wanda ya tsallake daga apc ya koma pdp ina ganin shi ne na zo lokacin da na fara activities dina da na ji irin maganganu da suka zo daga waje na da yawa a fi gaya mu cewa ai ba zan iya ba ba mai ne da sauransu a the end of the day da aka ga irin abin ta yi nisa wasu ma shi suka tona ma tuwar ma ake ma daga gidan gwamnati maybe su suka sponsorin dina abubuwa da sauransu to ni babu wani abu da ka fama kuma har yanzu ina amfani da kuɗi na ne nake yin wasu abubuwa ban taɓa zuwa gidan gwamnati da haka musu kuka na ba da sauransu amma kan gudu abun da nake sun sani kuma suna kira na mun zauna da gobe sani mun zauna da manyan eh, yan jam'iyya na nan jiha sun san da tafiya na sun san da abin da ita siyasa dama ai in ka zo din za ka zo ne ka yi iyayenka za ka yi iyayenka rabo ita gwamnati tana da faɗi to babu wani abu da aka lasa mai wani appointed in ko kuma kwangila ban taɓa ƙungila da jiha ba ban taba aiki da state ba hasali ma ni harkoki na ba abu ne ba abuja nake da sauransu to insha Allah za mu ci gaba da wannan kasa ba. Na tuna abin da ya sa an yi maka duniya za a fitar wani sai ake ganin za ka ɗanyi sama ko gurabe zuwa kotu ko kokarin yin zane kai da jama'a kai aka yi kai shi ba ka tunanin abin da ya sa aka zargi cewa daga can aka fito ka. eh ai in kai da aka ba ba ni kaɗai ba ne na fito yan takara a kaduna north da muke neman wannan kujera mu biyar ne ni bello eh, idar idris eh, injiniyar fa'i da kuma mamuta bakar Um, da aka zo abin da ya sha kan mutane wannan amendment da aka yi na constitution wannan abu ya yi affect not only apc the entire jam'iyyu da muke da su a najeriya wannan abin ya ya shafe su kuma hakika zaɓe da aka zo aka yi na fidda gwani dukkanmu 'yan takara kowa ya tura da wakilin shi an yi zaɓi lafiya an tashi lafiya. Ka san a ƙarƙashin mulkin malam an kurbi ruwa da zafi a jihar Kaduna ba ka can ba ka ganin zai wa APC barazana PDP ta mutu kan kuje a sama. Watan shi ɓangaren mulki idan ka zo a kan maganar za ka yi gyara to dole sai ka bata wasu idan ka duba shekaru uku mira mi just mi consider din kaduna north in ci gaba da na arewa ba kaduna ta arewa in ci gaba da ya zama bangaren hanyoyi hasken wuta an gyara mana abubuwa da yawa wanda a matsayinmu na kaduna wanda ita ce cibiya na jihohin arewa kai a shekaru hudu da suka wuce ko shekaru biyar shida kai ka san dai daga gona take ni ina a dosa ina tunan lokacin idan za mu kai yara makaranta mun ka biyo wannan hanyar har sai ya kasance mai yi latti kafin isa saboda babu hanya to a duk lokacin da ce an zo za a yi gyara to dole ba sai an bata mu yanzu and then siyasa abin da yake shawara da nake ba 'yan siyasa shi in za ka yi siyasa ka yi ko ne ka nemi aiki kada ka yi dindin a'a wai kawai kai ba ba ka nuna sai siyasa siyasa ta canza muna so mu kawar da siyasan da za a sato kuɗi a zo ana ba ce ma zaune abin da ya ja wani abubuwan kenan shekarun baya an yi shugabanni waɗanda sun lalata zuciyar al'umma su owal abin da suka bari shine su tara jama'a su je su kwaso kuɗi su kawo musu su raba musu to yanzu kuma an daki da wannan wajen to kaga dole za a yi kuka mutane masu iya da sana'a ba ba su iya musu wani aiki ba su kawai a su wani ma kawai shi dai ya san dai yana roƙon gida za a bashi kuɗin cefane za a mishi sutura za a mishi kuɗi wannan ba gata ba ne don zan ci ana so a kau da wannan kowa ya tsaya da kanshi to kaga dole za a ci ana cikin wani hali amma in dai har ka fita neman ko Allah zai baka kafin yanzu mun san abu ka samu da foundation da taimaka wa mutane ina ka fana ganin cewa takara ta kurce mm, ai ita foundation dina na kirkiro ta ne lokacin da na fara tafiyar siyasa kuma dalilin da ya sa na kirkiro da wannan foundation nawa shine na yi tunani mun yi tunani da ni da waɗanda nake tare da su kamar shi dj dina sanusi abu da shi ya fara zuwa min da magana foundation ɗin kuma dama ina da intention ne kasance ina da foundation ina wannan shi ne muka duba shi ne mafi hanya mafi sauƙi da za mu yi ta mu taimaka ma al'umma sannan kuma mu taimaka ma tafiyar namu na yi alkawarin cewa foundation dina da abubuwan da muka fara eh, muka saba muke koya mutane har bayan siyasa ko na samu nasara ko na nasara ba zan cika ba yanzu mun ɗan shigo da maganan foundation da ake mutane saboda eh, da muka zo gabanin primary edition din saboda abubuwa sun yawa abubuwan da muka bari amma insha Allah very su ba da daɗewa ba da mu ci gaba yanzu akwai ah, anguwan sarki ward anguwan shanu a baba ah, anguwan kanawa hayin banki anguwan rini Wannan su ne only four ward da suka rage a nan da mota kasuwa to da wannan rule mai foundation ne eh abin da foundation din da yake yi shine muna koyar da sana'a saboda mun duba mun ga babu abin da mutum zai koya wanda zai dogaro da kanshi in ba sana'a sai Allah ya zato sai to muna koya haɗa takalma make off and then girke-girke da girke-girke to um, mun zo so far dai muna da mutane ɗari uku da tamanin wayanda muka koyar da su saboda farko da muka fara yi mun yi ta anan badarawa malami wanda a lokacin ba a kafa gwamnati ba na ƙananan hukumomi muka koyar da mutane wanda muka hada wards na badarawa abubuwan dosa abubuwan ah, sarki da an then part of aka rarraba slow suka zo aka turo su maza da mata da wasu ma mata aure ne ma to na biyu muka yi shi a nan shabawa saboda mun duba tsakanin wasu ba za su yi bin mutum wasu da kyau. to muna bin mutane har gidajen su ne waje mu koya musu to sai muka haɗa wata da shabawa ta liman mai burji da daji na ma muka yi mutane asubuna intensive training muke one month intensive training sannan bayan ka gama za a baka certificate ɗinka da kuma za a baka starter pack wanda ya kai mutane iyayen yara waɗansu ma da suka koyi sana'a suna kira mu suna mana godiya kuma Ina da din su ka kwalli a data su to na uku din shi ne muka saboda ina da akwai wani soyayya na baka akwai wani soyayya na zuciya da nake da shi a kabala ka ka mana kawai we train 80 people wani rabin da ƙarshe ya kake ganin tasirin wato jam'iyyar pdp da jam'iyyar dbc a tsakanin matasa zaɓukan da ke ba na shin hoɓasan da kuka yi matasa sun ji kira-kira ku na mallakar katin zaɓe da kuke ganin za ku yi nasara a gaskiya kira kiraye da aka yi matasa sun ji kira kuma sun fito sun anshi katin zaɓe idan akwai record da akwai ainihin finalist da ya fito daga ainihin wanda mu eh, northwest mun yake da highest wanda suka anshi katin zaɓe kuma dama tun asali an san cewa daga gaba ɗaya wannan yankin mun ba da ƙuri'a mai yawa to gaskiya matasa sun ji karami da aka yi su fito su kasa kuma duk da dai ina tsarin arfe abin nan muna sa yin allah ne muna sa yin kuma za a kara rudewa saboda har da akwai ne su da sun sa to an rabu kyau da gashi ka shuka ya kake ganin tasirin musulmi musulmi take anya abc da ta wuta ba eh, eh ko kaɗan abc da ta yi wuta ba ai shi siyasa a shi mulki adalci ake a yanayin yadda wannan abin ta so tinubu musulmi ya fito daga lagos da ya rikon southwest southwest and then matan shi bayan krista ce ma a tin she's a rebel she's a pastor to da aka zo aka duba maganan uh, shi mataimakin shugaban kasa da ake magana mataimakin shugaban kasa yau idan tilu ya fito da wanda ma ba musulmi ba ne krista ne mu ne za mu yi ta amma ne sai an duba an ga yanayin wane ne za a fitar ko ko jinsi ne za a fitar wanda za a samu saukin cin zabe. ni a tunanina wannan ba karamin nasara ba ne ma da aka yi da aka fitar da musulun musulun kuma in muka duba shekarun baya da suka wuce a biyola da baba gana kingibu sun kuma sun ci zaɓe sun ci zaɓe yau idan akwai wani krista kamar shi wanda yake takara kamar peter obi yau in yi ce ya fito da krista za a bi shi za a duba ne a ga menene irin ci gaba da zai kawo mana ni ba ɗauki wannan wai musu a matsayin wai a addini ba ne a kafin kamar yadda wasu suke fassara ta insha Allah wannan zaɓi da aka yi a tinubu a shatiman Allah ya yarda wannan an yi zaɓi ingantacce kuma zaɓi ne wanda insha Allah zai kai mu ba cin nasarar zaɓi. Ga masu sha'awan wannan zaure ya gayyato musu wakilansu ko kuma ɗaukan nauyin wannan shirin. za ku iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara sifili takwas hudu shida tara bakwai hudu tara biyu sifili tara sifili takwas hudu shida tara bakwai hudu tara biyu ta manhajar whatsapp banda kira domin samun wannan shirin da kuma wasu ƙayatattun shirye-shiryen namu za ku iya bibiyan youtube channel ɗinmu dimokuraɗiyya tv shafinmu ta facebook kuma demokradiyya mu ta yanar gizo www.demokradiyyatv.com.ng a madadin shugaban talabijin na demokradiyya tv mustapha haruna khalifa sai kuma yan uwana da suka haɗa ni da ku har wannan shirin ya iso gare ku ni zainab idris nike cewa mu kasance mako mai zuwa